Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau talata 4 ga watan Oktoba a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ambaliyar ruwan sama ta mamaye gidaje da yawa a birnin lokuta da ke jihar Kogi a Najeriya, lamarin da ya yi sanadiyar raba dubban mutane da matsugunansu. Muna cikin tsananin itilayi a nan garin Lokoja, saboda bala'in da ya sami mu akan maganar ambaliyar ruwa. A garin Lokoja yanzu nan kashi gurin tamanin mutane duk suna cikin ruwa ne. hanyar titina da ake bi yanzu na ya zama kwale-kwale da injina ake amfani da shi zuwa kai har gidan 'yan majalisa ma abin ya kama sun bar gurin. To za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar wasu sabbin jami'an kwastam da suka kammala horo a makarantar hafsoshin soja ta Efofan sun yi zaman dirshan a yau talata da nufin nuna kosawarsu a game da abin da suka kira tsaikon da ake fuskanta wajen ba su damar soma aiki. Sannan kuma muna nan tafa da rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni daga Nijar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. A yau talata shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya rattaba hannu akan wata doka da ta hana yiwuwar tattaunawa da shugaban kasar rasha vladimir putin biyu bayan yunkurin putin na mamaye wasu yankuna hudu na kasar ukraine kakakin kremlin dmitry peskov ya faɗa wa manema labarai cewa rasha za ta jira har sai zelensky ya sauya tunaninsa ko kuma har sai ukraine ta samu sabon shugaban ƙasa a halin da ake je kuma fadar white house ta ce shugaban amurka joe biden ya tabbatarwa da zelensky cewa amurka ba za ta yadda da halaccin mamayar da rasha ta ce ta yi a yankunan ukraine ba biden ya ce a shirye amurka take ta kakaba wasu tsauraran takunkumai kan duk wani mutum ko kamfani ko kuma wata ƙasa da za ta mara wa mamayar da rasha ke ikirarin ta yi baya lauyoyin yarima mai jiran gado na saudi arabia muhammad bin salman da ke fuskantar shari'a a amurka a kan kisan dan jaridar nan jamal khashoggi a shekarar 2018 sun shaida wa kotu a jiya litinin cewa nadin da aka yi wa yarima mai jiran gado a matsayin firaminista a makon da ya gabata ya ba shi kariya daga fuskantar tuhuma a kotu jami'an saudiya sun kashe khashoggi kano suka yi gunduwa-gunduwa da shi a karamin ofishin jakadancin saudiya da ke istanbul a wata aika-aikar da jami'an leƙen asirin amurka suka yi imani cewa yarima muhammad wanda ya shafe shekaru da dama yana mulkin ƙasar ne ya bayar da umarnin hakan yariman ya musanta ba da umarnin kisan kashogji amma ya yadda daga baya yana mai cewa ya faru a ƙarƙashin kulawa na a makon da ya gabata ne mahaifinsa da tijo sarki salman ya naɗa shi a matsayin firaminista a wata doka ta sarauta wanda wani jami'in saudiya ya ce ya dace da nauyin da liman mai jiran gado ya dade yana gudanarwa ƙasar koriya ta arewa ta harba wani makami mai linzami da ba a tantance ba ta kan ƙasar japan a wani yanayi da ba taba ganin irinsa ba tsawon shekaru lamarin da ya sa tokyo ta kwashe wasu mazauna yankunan arewacin hokkaido da amori da safiyar yau talata babban sakataren majalisar zantarwar japan hirokazo matsuno ya shaida wa manema labarai cewa an harba makamin ne da misalin karfe 7 da minti 22 na safe kafin ya fantsama a cikin tekun pacific da ke wajen yankin hada-hadar tattalin arzikin japan bayan mintuna 22 haɗakar manyan hafsoshin sojan koriya ta kudu ta kira makami mai linzamin da mai cin matsakaicin zango na irbm wanda aka harba daga yankin jagang na arewacin koriya ta arewa mai nisan kilomita 4,500 kuma ya yi kilomita 970 ta sama Firaministan Japan Fumio Kishidi da shugaban Amurka Joe Biden sun yi Allah wadai da harba makamin a yayin wata tattaunawa ta wayar tarho a yau talata a cewar sanarwar da fadar White House ta fitar. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a yayin da ayarin motoci da ke dauke da muggan makamai ke bi cikin jama'a a babban birnin kasar burkina faso a safiyar ranar lahadi sabon shugaban mulkin sojan kasar captain ibrahim traore ya bayyana fuskansa na matasa daga cikin wata motar sulki an ga ɗan shekaru 34 sanye da kayan soja da jar hula yana murmushi yana cire hannu yayin da masu kallo kuma ke marhabi wasu kuma suna cira tutocin ƙasar rasha traore karamin jami'in soja wanda a kwanakin baya yake gudanar da wata rundunar soja a wani karamin gari da ke arewacin kasar ya bayyana a idon duniya tun bayan da shi da wasu gungun sojoji suka hambarar da shugaba paul henry damiba a juyin mulkin ranar 30 ga watan satumba ba a san komai ba game da Traore da abokan aikinsa waɗanda tun ranar Juma'a suka ba da sanarwa da dama ta gidan talbijin na ƙasa ɗauke da bindigogi da harsashai da abin rufe fuska. A wata hira da yi da gidan rediyon Faransa a jiya Litinin, Traore wani soja da ya yaki a fagen daga da masu kaifin kishin Islama a arewacin ƙasar ya dage cewa ba zai daɗe da riƙe mukamin shugaban ƙasa ba. A ƙarshe, shugaban amurka joe biden ya duba irin barnar da guguwar fiona ta yi a puerto rico a jiya litinin ya kuma yi alkawarin bayar da agaji na sama da dala miliyan 60 don taimakawa yankin na amurka sakamakon guguwar da ta afku a watan jiya muna saka hannu jari a hanyoyin puerto rico da gadoji da zirga-zirgar jama'a da tashoshin jirgin ruwa da filayen saukan jiragen sama da kare ruwa da kuma samar da intanet mai sauri in ji shugaba biden yayin da ya je kudancin birnin pons inda guguwar ta yi kamari ya yi alkawarin cewa sa ta himmantu wajen sake gina puerto rico kuma ya ce zai tabbatar da cewa yankin ya samu kowace dala ɗaya da aka yi alkawarinsa bayan guguwar fadar white ta ce dala amurka miliyan 60 na sabon asusun zai fito ne daga dokar bai daya ta samar da ababen more rayuwa ta bara kuma za a yi amfani da su wajen gine-ginen kiyaye faruwan ambaliya da kuma samar da tsarin gargadin ambaliya a yankin labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka yi a jiya Litinin ya haddasa ambaliyar ruwa a birnin Lakwaja da ke jihar Kogi a Najeriya. Lamarin da ya yi sanadiyar raba dabban mutane da matsugunansu ciki har da rukunin gidajen 'yan majalisar dokokin jihar. Wakilin muryar Amurka Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Ambaliyar ruwan sama ta mamaye dubban gidaje a birnin Lakwaja fadar gwamnatin jihar Kogin Najeriya. Rahotanni dai sun nuna cewa ambaliyar ta mamaye hatta rukunin gidajen 'yan majalisar dokoki na kogin. Bayanai sun nuna cewa sama da shekaru goma kenan ba a ga irin wannan ambaliya ba a birnin na Lakwaja. Wanda dama nan ne mahaɗar kogunan Niger da kuma Benue. Wasu daga cikin mazauna birnin na Lakwaja sun bayyana halin da suke ciki na tashin hankali. Sunana dai Alhaji Yahaya Danladi Musa, shugaban kungiyar jama'a ci zala bidiya wai kamata sunna jihar Kogi. Gaskiya magana ambaliyar ruwa muna cikin saka mai wuya. Muna cikin matsayin lahola wala kuwata. a yanzu da muke magana kusa majidaci wanda yake babu iyaka sun rasa gurin kwana titina babu wucewa yanzu ma ina ji ana kokarin kusa inda ruwan ba ya tsaya sakanan yau ba to ina ji zuwa kasuwa ma yanzu sai an shigo jirgi mu daga cikin gari Wato zuwa cikin kasuwar Lakwaje kenan. Ija shiga cikin kasuwar Lakwaja. Kana nihin jirgin ruwan kwale-kwale. Jirgin ruwan kwale-kwale. Suna na Bala na yashi Lakwaja. Na ile wai na ile Rajibuna. Muna cikin tsananin itilayi a nan garin Lakwaja. Saboda bala'in da ya same mu akan maganar ambaliyan ruwa. Wallahi har gidan namu mun samu matsala yanzu na fita muka yi. A garin Lakwaja yanzu nan kashi gurin tamanin mutane duk suna cikin ruwa ne. Hanyar titina da ake bi yanzu na ya zama kwale-kwale da injina ake amfani da shi zuwa. ga baki ɗaya hanyoyin lakwaja motuna ma ba su iya bi kai har gidan 'yan majalisa ma abin ya kama su bar gurin ruwan ya kai musu ƙoƙoli barin gidan su ke yi. To ita ma dai gwamnatin jihar Kogin ta ce tana cikin wani yanayi na damuwa akan wannan ambaliya. Kwamishinan labarai na jihar Kogin Mr. Kensley pango ya yi kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta kawo a birnin na Lakwaja agajin gaggawa kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Uh, we, we would have no choice than to appeal to the federal government to put up an um, overhead bridge ba mu da wani zaɓi illa mu yi kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta hanzarta gina wata gada ta sama ta yadda idan ruwa ya mamaye hanyoyin ƙasa jama'a za su iya bi ta saman domin su samu damar wucewa domin kuwa lakwajan nan ne tsakiyar Najeriya. Uh, eh, Lokoja is very central to Nigeria. Kwamishinan ya ce a yanzu haka dai gwamnatin jihar Kogin na ƙoƙarin kai ɗauki ga waɗanda lamarin ya shafa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari. A jamhuriyar Nijar wasu sabbin jami'an kwastam da suka kammala horo a makarantar hafsoshin soja ta Efufan sun yi zaman dirshan a yau talata a ma'aikatar kuɗi ta ƙasar da nufin nuna ƙosawarsu a game da abin da suka kira tsaikon da ake fuskanta wajen ba su damar soma aiki. Alhali dokar ƙasa ta ƙayyada cewa bai dace ba sabbin jami'an kwastam su wuce wata uku suna zaman jiran kama aiki bayan kammala horon soja. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Mani Barma ya aiko mana da karin bayani a cikin wannan rahota. waɗannan jami'ai su kimanin hamsin da hudu matasa ne da suka ci jarabawar da hukumomi suka tsara a shekarar 2020 da nufin samarwa ma'aikatar duwan ko kwastam ƙwararrun da suka karanci fannin shari'a da na tattalin arziki da sha'anin haraji waɗanda aka kai su makarantar manyan sojoji wato afofan inda suka shafa watanni uku suna ɗaukar horo sai da yau fiye da shekara guda bayan haka shigar da su sahun ma'aikata ya faskara mafari suka yi zaman dirshan a harabar ma'aikatar kuɗi ta ƙasa wato minister da finance don tayar da mahukunta daga barci kamar yadda ɗaya daga cikin jagororinsu bukar mustapha ya bayyana wa manema labarai doka ta duwan ta niger cewa ta yi bayan horo na wata uku na soji ya kamata kowa a tura shi wajen aikin shi tun bara in kuna tuna cikin watan ogis muka da horon soji a babban makaranta ta ifofan to amma ha yau kash bayan shekara da wasu watanni ga munan muna zamanin gida a baya hukumomi sun yi yunkurin soke jarabawar da a yayinta waɗannan matasa suka yi nasara saboda zargin cuwa-cuwa sai dai kotun raba gardama wato ta ta ce ba kamshin gaskiya a wannan zargi saboda haka ta umarci a basu damar kama aiki madam balkisa ibrahim isa na daga cikin matan da wannan al'amari ya shafa ai kuma ita kasa da doka take aiki ko ai dole ne ita wannan doka yadda muke da haƙi ga ƙasa ƙasa na da haƙi akan mu ko muna da haƙi ga kasa kasa ita ma tana da haƙi akan mu sai da ta da kanta ta yanke shari'a ta ba da gaskiya ta ce muna da gaskiya a samu cikin haƙin mu har aka ɗauki kuɗi miliyoyi cikin kudin 'yan ƙasa aka kai aka mun horo kuma ai bai kamata ba a ce an bar mu a hakan a washe garin hukuncin alkalin kotun takwan ta shugaban kasa ya ba jami'ai umarnin yin biyayya ga matakin kotun shugaban kasa shine shugaban kowa da kowa na san da abin in ya kai ga kunnuwan shi shi ba mutum ne mai wasa ba zai dauki matakai mun nemi jin ta bakin magatakardar ma'aikatar ministan kuɗi sai dai an sanar da mu cewa shi da mataimakinsa suna halartar wani taro a majalisar dokokin ƙasa da yake bayyana ra'ayinsa a game da kikakar da ke tattare da shirin shigar da waɗannan matasa a sahun ma'aikatan duwan jami'in fafutuka na gamayyar ƙungiyoyin fararen kula na fscn abdulhashi idi ya nuna takaici akan yadda ɗabi'ar bijirewa umarnin kotu ke ƙoƙarin samun gindin zama a niger ba mutunta shari'a ba babu demokarasiya a ƙasar nan ana cin zarafin 'yan ƙasa babu gaskiya shi yanzu shugaban ƙasa yana kallo shi minista ɗin na finance yana abin da ya so ba a taka mai birki. jarabawar neman aiki ko ta neman difloma ko ta neman shiga ajin gaba a makarantu abubuwa ne da a yan shekarun nan ke gudana cikin yanayin dambarwa a nan nijar lamarin da ya sa gwamnatin kasar ta shigar da hukumar yaƙi da cin hanci ta halsiya a sahun masu kula da tsare-tsaren dukkan jarabawar da za a gudanar da sunan hukuma sai dai da alama wannan mataki na fuskantar turjiya sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar Madalla a gaida Sula da Barma har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Mustapha Nasiru Batsari ya sake dawowa da rahotonmu na musamman. Batun addu'o'in neman zaman lafiya a lokacin bukukuwan zagayowar cikar shekaru 62 da samun 'yancin kan Najeriya shine ɗauki hankalin hukumomi tare ma da shugabannin addinai a jihar Naija da ke arewacin Najeriya. Jihar Niger dai na ɗaya daga cikin jihohin ƙasar da ke fama da matsalar rashin tsaro a sakamakon yadda 'yan bindiga suka addabi wasu yankuna na jihar Niger. Babban limamin Mina Sheikh Isa Fari shi ne ya buɗe taron addu'o'i na musamman da gwamnatin jihar Niger ta shirya wanda ya samu halartar wani babban shehin Tijjaniya daga ƙasar Algeria wato Sheikh Ali bin Rabi Al-Tijjani. ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا أبنجي الله من أقل da kai game da matsalolin da suke tare da mu ubangiji Allah ka yaye mana ya Allah ka ji tausayin mu Allah ka ba mu lafiya da kuma zama lafiya albarkan jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ubangiji Allah ya mana mawafuka Allah kuma ya ba mu nasara alhamdulillah Daraktan kula da ma'aikatar harkokin addinai a jihar Niger, Sheikh Abubakar rabi ubeji. ya ce sun ji daɗin halartar wannan babban shehi domin gudanar da waɗannan addu'o'i inda ya ce tana da matuƙar tasiri wajen shawo kan matsalolin da ƙasa ke fuskanta. Babu shakka mai girma gwamnan jihar Neja ya cancanci yabo da ya yi ciccibo mana ya kuma gayyato mana wannan gawurtaccen malami. kuma jagora daga cikin jagororin musulunci na duniya babu shakka wannan taro da muka yi na wannan babban bako da muka yi makasudinsa shine zo ya gana da al'ummar musulmi na wannan jiha baki ɗaya kuma ya gabatar mana da addu'o'i saboda haka muna musulale maraba kuma muna godiya kwarai da gaske na shukurukun fadilatu sheikh shukran الله سبحانه وتعالى هو الذي يكافئكم ونحن لن نكافئكم إلا أن نقول لكم جزاكم الله خيرا da dama daga cikin 'yan jihar Niger dai sun ce duk da matsalolin da ƙasar ke fuskanta na rashin tsaron suna farin cikin zagayowar wannan rana domin ko babu komai an samu ci gaba ta wasu ɓangarori ciki har da ɓangaren siyasa. kamar yadda waɗannan ke cewa. Assalamu alaikum sunana Alhaji Umma Kolo. Alhamdulillah muna samun ci gaba kwarai yanzu kaga ko demokradiyya yanzu ta zo ta zauna kwarai a najeriya kuma duniya ma da gaba ɗaya suna kallon mu cikin ƙasashe na afirka wanda suke samun ci gaba musamman ma ta fannin demokradiyya a yanzu a ƙasar nan mu muke zama 'yan najeriya mu duba mu ga su waye muke so mu zaɓa ba irin zaman da ake da kana zaune kawai sai ka ji an buga tambari a ce soja sun yi juyin mulki ba yanzu mu muke zaɓen shugabanninmu daga kan kansila har zuwa shugaban ƙasa yana wannan babban nasara aka samu a najeriya Najeriya. Amma kana ga nasarar ya kai a ce kawai an gamsu ɗari bisa ɗari. Eh alhamdulillah duk ƙasa duniya da ka sani a hankali ake ci gaba. Ana girma din ne zaka ga ana gano kurakuran da ake za samu ana samun gyara. An Allah da nan ba daɗiya ba za ga Najeriya zama ƙasar da duk duniya za su dinga kallo kowane lokaci. Na'am. Gashi wannan shekara ta zo daidai da an fara hada-hadar zaɓe a Najeriya ku ne 'yan siyasan nan wasu na ganin kamar kusan ku ne ma ke sanadiyan ta da zaune tsaye rigingimu yakin neman zaɓe suka wannan da wannan da wannan me za ka ce ga masu irin wannan tunani to in dai wani suna mayar wannan tunanin to ba a nan inda ni nike zaɓe na ba watan jihar neja a nan jihar neja kowa ya san mu muna siyasa mu ba da gaba ba ba mu fada ba mu zage-zage saboda haka za mu yi amfani da wannan damar kira ga sauran jihohi na najeriya su yi koyi da irin siyasan da ake a jihar neja sunana abdulkadir shehu na huntuwa fata da 'yan najeriya shine a ta'addu'a allah ya bamu zaman lafiya a ƙasar nan sannan kuma mu 'yan siyasa tun daga nan da muka samu incin ƙasar nan har zuwa yanzu abu ɗaya ne ake a najeriya kuma ake faɗi har yanzu kuma wata gyaro ba yau ɗan siyasa ya tashi ce zan ba ku ruwa zan ba ku wuta zai muku hanya kamfen kenan ita ce har yau shekara 62 da aka samu incin kasar nan to ya kamata a gyara da mu 'yan najeriya da ma'aikatan da yanzu ana komai aka tashi a ce dan siyasa to da 'yan siyasa mu ne dukkan mu ne 'yan najeriya a da ma'aikatan duk muka samu ka tattaru muka dawo da al'amuran kasar nan kenan ya nuna kamar baka yi da gamsuwa da cigaban da aka samu cigaban cigaban mai ginin rijiya ne saboda har yanzu nan ba ci cigaban da aka samu na shugabannin mu na baya da suka wuce abada da suka shuka gashi nan kuma yanzu ana bi ana lallata mu na ba za mu shuka wayansu abin arziki da na baya su su gani ba a cikin addu'o'insa na musamman kuwa babban shehin tijjaniyar daga ƙasar algeria sheikh ali bin rabi al-tijjani ya roƙi allah ya karɓi addu'o'in da aka yi ya yaye duk wasu masifofi da suka addabi najeriya da ma duniya baki ɗaya لأهل نيجيريا كلهم بدون استثناء والدعاء لهم بكل است... بدون استثناء كل حاضر كل غايب احنا ندعو والإجابة عند الله سبحانه عز وجل Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce sai fa an yi da gaske kafin al'amura su inganta a Najeriya. wasu daga cikinmu da muka san najeriya shekara hamsin ko arba'in ko talatin baya mun san cewa a lokacin najeriya abubuwa na da sauki mun san cewa lokacin babu magana zuwa turai asibiti babu magana zuwa makaranta a turai muna da asibiti masu kyau da makarantu wannan zuwa turan da ko ina da mutum ya rashin lafiya yana tsoron ya je asibiti a najeriya saboda yana gudun kai kuskure ko kuma yana ganin ba zai samu kula ne dace ba ko kuma yana ganin bayan aiki duk wannan duka bai fi shekara goma goma sha biyar baya ba kuma na tabbata in mai da hankalinmu muna mai da najeriya take a da kana iya tafiya komin dare akwai tsaro duk da cewa masan lokacin bamu da yawa ba kamar yanzu ba kira loka a maganar najeriya kwata kwata miliyan ba ke 700 ko 60 ko 70 yanzu mun kai miliyan 200 da wani abu amma duk da haka ya kamata iyaye su kula da 'ya'yansu abinda 'ya'yansu mafi wani lokaci abinda ya ja tsoro musamman arewa 'ya'yanmu ba a kula ba zuwa makarantar islamiyya babu na boko kuma saboda babu haƙƙi na iyaye iyaye ba su ya'ya ba sai a haifo yara da yawa a ba su makwancinsu da cinsu da shansu da iliminsu ba a damu da shi ba yaro ko dai tashi akan titi in ya fara wayo duk wani hali da ya samu kanshi ba za ka ga laifin shi ba sai dai ka ga laifin wanda ya kawo shi ina fata za mu ga kula fata dai samun nasarar magance waɗannan matsaloli na rashin tsaro da suka addabi al'umma ta yadda arzikin ƙasa zai bunƙasa. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari, to yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. soma labarin wasannin mu na ranar yau da wasannin club club zakaru a nahiyar turai inda daidai lokacin da nake hada wannan rahoto barin munich ke jin lanzan uku da nema sai kuma marseille na bugawa da sporting lisbon frankfurt karfe tara ne na dare agogon nijar nigeria za ta buga tottenham a daidai wannan lokaci inter milan da barcelona za su buga haka zalika liverpool na karbar bakuncin glasgow rangers na scotland a karfe tara a karfe tara na daren yau ne agogon Niger Nigeria a kaso a Jackson Naples sai kuma FC Porto Leverkusen Club da Bridge na kasar Belgium na karbar bakuncin club din Atletico de Madrid a daidai wannan lokaci yayin da ranar gobe idan Allah ya kai mu Laraba Real de Madrid na buga da Shakhtar Donetsk sai Chelsea za ta karbar bakuncin Milan AC yayin da Leipzig ta kasar Jamus za ta karbi bakuncin Celtic Glasgow Salzburg za ta buga Dinamo Zagreb sai Benfica Lisbon ta kasar Portugal na karbar bakuncin Paris Saint-Germain na manchester city ta kasar birtaniya na karbar bakuncin copenhagen da Sevilla ta kasar spain na bugawa a ranar gobe din da dortmund juventus ta kasar Italia, za ta karbi bakuncin makabi haifa ta kasar isra'ila a ranar yau dinnan talata ne hukumar kwallon kafa ta nahiyar turai za ta keɓe minti ɗaya na jimamin mutuwar mutane 131 'yan kallon kwallon kafa da suka sheka lafiya lafira bayan sun shaƙi barkonon tsohuwa da 'yan sanda suka buɗaɗa musu sanadiyar mamaye filin ƙwallon ƙafa a makon jiya ƙasar indonesia ita ko hukumar wasannin olympic ta yankin asia a yau talata ne ta bada sanarwar miƙawa ƙasar saudi arabia wasannin bazara na yankin asia a shekara 2029 birnin neom ne na ƙasar saudi arabia yanzu haka da ake ginawa ko mu ce ƙasar saudi arabia ɗin ke zubawa ɗin miliyoyin kudaden dola domin gina sa don ya karbi waɗannan wasannin a tara. 2029 hasalima kasar ta saudi arabia na son amfani da wannan damar domin yiwuwar haɗa kai da kasar girka domin shirya wasannin kwallon kafa na duniya na shekarar 2030 hukumar ta wasannin olympic ta wannan yankin na asia ta yanke wannan shawara ne a ranar yau dinnan a birnin phnom babban birnin kasar cambodia dazu-dazun nan ita ko kasar faransa yanzu haka tana jimamin rashin tsohon dan wasan kwallon kafa mai mafi yawan shekaru a duniya da ke raye cewa da faransuwa remeter wanda ya rasu a ranar lahadin ta gabata yana da shekaru 94 a duniya shi dai faransuwa remeter mai tsaron gida ne na kungiyar kwallon kafa ta kasar faransa ya wakilci kasar a shekaru na 1954 1958 a wasannin kwallon kafa na kofin duniya duniya shi ko simeone inzaghi mai horar da 'yan wasan inter mila na kasar italiya a yau ne ya bada sanarwar cewa 'yan wasansa guda biyu romelu lukaku dan kasar belgium da marcelo brozovic dan kasar croatia ba za su samu damar buga ma kungiyar su kwallaye ba saboda jin ciwo da suka yi kuma za su share makonni masu yawa kamin su murmuje shi ko kingsley coman dan kasar faransa mai buga kulob din bayern munich na na kasar jamus ya dawo a tisaye tun ranar jiya bayan ya share makonni yana jinya gwanzalo igwan dan shekaru 34 a duniya a jiya litinin ne ya bada sanarwar cewa zai ritaya karshen kakar kwallon kafa ta wannan shekara ta bana ta kasar amurka dan kasar argentina da ke buga inter mila mls ta kasar amurka zai buga wasansa na karshe ranar 5 ga watan nuwamba mai zuwa a ranar final ko kuma wasan karshe na kwallon kafa gaba na kakar bana na kasar amurka ya bugawa argentina so 97 kwallo kuma ya ci kwallaye 32 yayin da ya buga kulab-kulab kamar real de madrid da napoli da juventus haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar yanzu kuma ga labarai a takaice To Maryam a takaice. A yau talata shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya rattaba hannu akan wata doka da ta hana yiwuwar tattaunawa da shugaban kasar Rasha Vladimir Putin biyo bayan yunkurin Putin na mamaye wasu yankuna hudu na kasar Ukraine. Kakakin Kremlin Dmitry Peskov ya faɗa wa manema labarai cewa Rasha za ta jira har sai Zelensky ya sauya tunaninsa ko kuma har sai Ukraine ta samu sabon shugaban ƙasa. a halin da ake je kuma fadar white house ta ce shugaban amurka joe biden ya tabbatarwa da zelensky cewa amurka ba za ta yadda da halarcin mamayar da rasha ta ce ta yi a yankunan ukraine ba lauyoyin yarima mai jiran gado na saudi arabia muhammad bin salman da ke fuskantar shari'a a amurka kan kisan dan jaridar nan jamal khashoggi a shekarar 2018 sun shaida wa kotu a jiya litinin cewa nadin da aka yi wa yarima mai jiran gado a matsayin firaminista a makon da ya gabata ya ba shi kariya daga fuskantar tuhuma a kotu jami'an saudiya sun kashe kashogji kana suka yi gunduwa-gunduwa da shi a ƙaramin ofishin jakadancin saudiya da ke istanbul a wata aika-aikar da jami'an leƙen asirin amurka suka yi imani cewa yarima muhammad wanda ya shafe shekaru da dama yana mulkin ƙasar ne ya bayar da umarnin hakan a ƙarshe kasar koriya ta arewa ta harba wani makami mai linzami da ba a tantance ba ta kan kasar japan a wani yanayi da ba a taba ganin irinsa ba tsawon shekaru lamarin da ya sa tokyo ta kwashe wasu mazauna yankunan arewacin hokkaido da amori da safiyar yau talata babban sakataren majalisar zantarwar japan hirokazo matsuno ya shaida wa manema labarai cewa an harba makamin ne da misalin karfe 7.22 na safe kafin ya fantsama a cikin tekun pacific da ke wajen yankin hada-hadar tattalin arzikin japan bayan mintuna 22 To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu makini da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta hada shirin da ma injiniyan mu na yau. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.